Allah ya nuna mana wannan lokaci har yanzu kamar misalin ƙarfe goma na dare a wannan operation an daidaita cewa an dakata shi kuma sai gobe kasancewar dare ya yi sosai babu isasshen haske kuma wannan dabba da muke ta ƙoƙarin mu kama ta fara ganewa cewa ana neman a kama ta bayan bakin da muka jira sun zo daga abuja kuma sun harbe shi da allurar da ya kamata a harbe shi kuma bata sa shi ya galabaita kamar yadda muka sa rai da an mai zai galabaita ba bayan an yi ta farko an iya juyin duniyar nan wajen awa hudu ana so a ƙara yin ta biyu amma ya ƙi ba da yanayin da samun sa wannan ta sa ya tsorata har ya fara hawa bishiya yana nema ya zama wani abun damuwa wannan ne yasa da mu bangaren mu na jami'an wannan gida da bakin da suka zo ƙwararru daga abuja da kuma shugabannin hukumomin tsaro da suke a wannan jiha wanda muka wuni da su a nan tun karfe bakwai na safe har yanzu yanzu muka yi shawarar cewa dakatar da wannan aiki a dakatar da wannan operations zuwa karfe bakwai na safe gaskiya ne ya tsallake daga kejin da yake ciki a da kamar yaya ana maganar yanzu baya cikin kejin da yake ainihi a da eh baya cikin kejin da yake ainihi a da amma duk da haka kowa ya sanin cewa yana gidan wannan gida na namun daji kuma yana a killace a inda ake tabbatar da cewa ana da control ko tsaro a kansa amma wani abu ne wanda muke gudun kada cikin dare garin yin wannan aiki ya ba zama ya fi mutane kasancewa dare ne duhu ya yi muka yanke shawara kamar yadda yau da safe muka tarar da shi har zuwa karfe shida muna tare da shi cikin sauƙi da kwanciyar hankali amma saboda tsawon lokaci da muka ɗauka wajen jiran wannan tallafin mutane daga gwamnatin daga abuja ya jawo har dare ya yi sannan suka zo muna sa ran cewa Allah ya kai mu gari ya waye da safe kamar yadda su ƙwararru na Abuja da ƙwararrun mu na nan gogaggun ma'aikatan mu suka ba mu shawara in Allah ya da karin farko na safiya za a kama shi ana raɗe da ɗin kamar allurar da aka yi amfani da ita irin taku ce ta da ba wata sabuwa ba ce to kowace irin allura ce dai allura ce ta likitoci na ƙwararru na damun dabbobi kuma su suka fi sani ni ba ƙwararre ba ne ta wannan harkar ni jami'i ne mai kula da mulki da coordinator na gidan nan amma babu shakka na tabbatar da wahalar da aka sha da wuni da aka yi a tsaye a wannan gurin likitocin nan ba zo su yi abin da bai kamata ba sun yi abin da suka san shi ne ya kamata kuma ni na gamsu da aikin da suka yi hukumar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro duk mun gamsu da abin da suka yi ko muna fatan insha Allah za a yi nasara a wannan aiki zuwa gobe yanzu kun ba da umarni ga jami'an tsaro irin matakin da za su dauka duk wanda ya ido hudu da shi eh matakin da muka dauka na cewa a yi masa magani wanda zai fadi ya galabaita ya zamanto unconscious mu kama shi mu mai da shi a wurin ajiyarsa na ainihi amma kullum muna faɗe tsari ne na arkan namun a kallace namun daji a duk duniya haka ake yi idan ya ƙi kamuwa ba za ka bar shi ba domin rayukan ɗan adam ya fi ransa idan ya zama to zai iya zama haɗari ga jama'a ko da ran mutum kwaya ɗaya ne ko rauni ne zai yi wa mutum ba ka da wani mafita illa a kashe shi wanda wannan option ɗin option ne wanda ba ma son mai amfani da shi sai in ya zama dole domin dole kuma ita ce mafi alheri to babu yadda za mu yi ina so ne amfani da wannan dama na yi kira ga jama'a jihar kano mu kwantar da hankalinmu mu mai da al'amuran mu gurin ubangiji Allah ya taimake mu mun ga amfanin addu'a mun ga irin yadda Allah ya taimake mu tun dare jiya har safiyar yau Allah ya tsaye mana da zakin nan a guri guda zakin nan muna ganin akwai yadda zai iya yi karfinsa da lafiyarsa ta is da koshin da yayi ta isa yayi duk yadda yake so yi a gidan nan amma da taimakon Allah da addu'ar da mutanen jihar Kano sai zakin nan ya tsaya a guri ɗaya muna roƙonsu da cigaba da wannan addu'o'i har zuwa gobe da safe wanda muke sa ran insha Allah a gobe litinin za mu kammala wannan aiki wanda za mu ba da tabbacin cewa an aiki ya kammala a ci gaba da mana addu'a da taya mu fatan Allah ya sa mu gama wannan aikin lafiya a ƙarshe yanzu an san takamaiman inda yake an san inda yake an san area da yake muna godiya assalamu alaikum yaron za ta kira ne ko ke bidiyo sai ne to haka wanda wanda to masu kallon mu kamar yadda kuke gani daga gidan adam da namun daji na gidan zu mun kawo muku yadda ta kasance a yau kuma kun ji abin da mahukunta suka yi mala abu me za ka kare da shi a gare su to sai dai mu ce masu kallon mu da kuma sauraron mu ku biyo mu bashi ku kuma ce ku biyo mu domin tabbatarwa ko kuma jin irin yadda za ta wakana a gobe insha Allah muna fatan Allah ya ara mana rai da lafiya mu dawo wannan gida gobe domin kawo muku yadda ta kasance sunana